الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu sake saduwa a wannan masallacin mai albarka na sultan ibrahim da suki wanda ke anan shi gidan bahuyi a jihar sokoto inda muke karatun littafin ahkamul jana'iz a kowace ranar asabar yau asabar sha biyu ga watan jimadal akhira shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin sallah ga mamaci yau za mu tashi matsala ta 61 waya ji wata jibu aljama'a fi salatul janaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim <clears throat> bismillahir rahmanir rahim wa tajibu aljama'atu fi salatul janaza kama tajibu fi salawatil maktuba بدليلين الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها الآخر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري ولا يؤكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا لم يؤمهم أحد لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة وإن كانت رؤية من طرق يقوي بعضها بعضا فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرد وأتموا بترك الجماعة والله أعلم وقال النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادا بلا خلاف وسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح بذلك مع إجماع المسلمين طيب مسألة تغبى يتي وتجب الجماعة في صلاة الجنازة ينا وجب أي جماعة أي جمع أصلى الجنازة wace in an zo sallar jana'iza kamar da sallolin azhar da asar ba isha'i ake jam'i ita ma sallar jana'iza in an zo jam'i ake yi kama ta jibu fi salawatul maktuba kamar ita ke wajaba a salloli da an ka wajabta guda biyar bi dalilai ni dalilin cewa dole sai yi jama'a dole sai an yi jam'i shine dalili guda biyu al-awwalu dalili na farko mutun nabi sallallahu alaihi wa sallam alaiha annabi ya ma yana sallar jana'iza cikin jami'i duk aka kawo jana'iza zai tashi da shi da wasu da shi da wani wataran da shi da wasu su yi ta bai taɓa yin sallar jana'iza shi ɗaya ba al'akar dalili na biyun sallallahu قوله صلى الله عليه وسلم شو ده النبي صلى الله عليه وسلم يي صلوا كما رأيتموني أصلي كوي صلى كما يدعو ina صلى kaga wannan dalilin ma cikin wancan ne ko tunda mu mun ga yana yi cikin jam'i don haka mu dole mu ma mu yi cikin jami'i akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fidda wannan hadisin wala yu'akkiru ala ma zakarna salatu sahabati ala nabi sallallahu alaihi furada wannan bai kawo matsala ga abinda mun ka faɗi cewa mun kai dole ne sai ai sallar jana'iza cikin jama'a saboda lallai guda biyu haka annabi ya dawwama sannan annabi ya ce ai sallah ya da ga ina sallah sai ce bai kawo matsala ga haka kasancewar sahabbai da annabi ya rasu yi mai sallah kowa guda guda suka yi mai sallah lam ya ummahum ahadun babu wanda ya su ya da limanci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sallar gawa da aka mai kowa shi ya shiga ya mai abitai domin sahabbai duk sun rude sun rikice sannan kuma wai isa a sa shi gaba yawa annabi sallah babu wanda ya isa dama ana sa mutum gaba ne ya shiga ana neman mutum gafara to kaza ka ce ma Allah mi ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ka shigo liman ka ce mai mitin game da shi kaga baka isa ba ba zai yi ba zaka shi da ya rasu kowa ya shiga guda guda aka yi mai sallah wani kwana biyu ana shiga wannan ya shiga ya mai sallah wannan shiga ya mai sallah lam ya ummahum ahadun ba wanda ya bada limancinta annaha qadiyatun khassa domin wannan wani abu ne ke bance Anas cewa yayi Annabi sallallahu alaihi lokacin da ya rasu sai da mun ka koma kamar akuya da ake wa ruwan sama cikin tsananin duhun dare ana wa akuya ruwan sama cikin duhun dare ka zo ka ga yadda take yi ta kai ta kaba ta inda za ta na ba duk haka suka yi duk sun rute don haka sai kowa dinga shiga guda guda yana yi mai yana mai sallah yace la yudra wajen wa wannan ba ma sai da wannan abin yace ba ba ma sani ba mun ji wajen wanka ai jinda suka yi musu magana an kace a wanke shi da tufafin shi haka abubuwa ne wanda ba ma sai da suka yi ba kawai an an sa annabi ya rasu an tubude shi amma wasu abubuwa an kasa gane yadda suke shine layu da wajen wa ba sai yadda fuskar yi ma yin sallar take ba sai ba amma sai da aka yi ba sai ce fala yajuzu min ajliha an natruka ma wa fa alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ila ta hayatihi mubarakah saboda shi an mai sallah guda guda bai samu ba abin da ya dawwama shi yana yi a rayuwa ta mai albarka ya dawwama yana sallah jana'iza cikin jam'i ne zaka ba mu cewa tunda shi an mai guda guda za mu bayyi yanzu cikin jam'i mu zo mu yi guda guda yace la siyama wal qadiyatul madhkuratu lam tarid bi isnadin sahihin taqumu bihi al hujja musamman ma riwayat cewa an yi mai sallah guda guda ba a wato ta da isnadi guda wanda ke tsaye hujja da shi ba wanda ya inganta wata an wato ta hanyoyi da yawa sai an hada su ne za su kasancewa akwai hujja ciki amma wannan hadisi ya zo na wani cewa an wa annabi sallallahu uh, sallah guda guda wannan ya zo na wani wannan ya zo na wani kowanne suna da rauni in an haɗa su ne zai bada ma'ana ta kwarai yace wa in kana tuwiyat min tuqin yuqawwi ba'daha ba'dan sai dai an wato daga hanyoyi da sashen suna kafafa sashi sai ce fa in amkana jamu bainaha wa baina ma zakarna min hadi sallallahu alaihi wasallam fil jam'i fil janabati fa biha yace in zai yi ai jam'i tsakanin cewa an wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallah mutum daya daya da kuma abinda mun ka faɗi na cewa sai an yi sallar jam'i to ya fi sai mu haɗa sai mu ce annabi shi da wannan kususiyar ta an yi mai sallah guda guda sauran jama'a kuma sai a yi musu yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya yace an yi haka to ya fi wa illa in ba a haka in ba a haɗa tsakanin su an ce sai dai a ɗauki guda fa huhu huwa al-muqaddar abinda za a gabatar su shine abinda ya koya sadda yana da rai li'annahu asbatu wa ahda domin shi ya fita tabbata ta gehen isnadi kuma shi ya fi zama shirye suwa tunda bayan ya rasu wasu na suka yi ai ba shi yayi ba ko amma da yana da rai shi yayi kuma koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya wa in sallu alaiha furada amma in suka yi mata sallah ɗaya ɗaya kowa ya ce gaskiya tunda da haka aka annabi ni ma gawa ta kowa ya zo mata guda guda sakatal fardu farlancin da aggare su na dole sai sun mata sallah da ba mun san fardu kifaya ne to ya faɗi yanzu wa afimu bi tarkil jama'a amma za su samu zunubin sun ba sallar jama'a domin kamar da suke samu sun ba sallar azhar sallar la'asar waye ba samu cikin jam'i ba za su samu wannan zunubin wallahu a'lam wa qala an-nawawi fil majmu' shaykh sulaiman ce, imam an-nawawi ya ce cikin littafi ne majmu' yace tajuzu salatul janazati furada bila khilafin yana halatta ai sallar jana'iza mutum daya daya babu sabari ko yanzu ka kawo malamai ba su sabani ya halarta kawo gawar ka ce mutum guda guda za su yi mata sallah babu matsala sai ce amma wasu sunnatu an tu sallah jama'atan amma na sa abi sunna ai daidai shine ai sallar jama'a a sa guda ya bada sallah li ahadithil mashhurati fi siha fi sahihi domin hadisan da suka inganta cikin sahihul bukhari da kuma ingantattun littafai fi zalika ga cewa ana yin sallar jama'a kenan ma ijma'il muslimina sannan malamai sun yi ijma'i ana yi to yanzu za ku yi min jam'i tsakanin ya ce babu saɓani ku kiyaye ya ce babu saɓani magana imamun nawawi da cikin majmu yake sun tambaya akan ta ya ce sallah jana'iza mutum guda guda yana halatta babu saɓani sannan kuma ne ya ce in an yi ta jama'a ta hi domin hadisan da suka inganta kuma ne ijma'in musulmi aka yi mata jami ya an aka yi sun yi ijma'i can kuma sun an ce babu saɓani na'am yanzu da mu wuce da mu wuce kenan <laughs> zuku za mu yi <laughs> bismillah hmm. hmm. a'a yanzu muna suka muna jam'in magana imamun nawawi ku goyin kun karanta muku in fassara muku قال النووي في المجموع امام النووي yace cikin majmu' wata juzu salatul janazati furada bila khilafin yana halatta yi sallar jana'iza mutum ɗaya-ɗaya, ba jam'i ba babu sabani yana halatta yi haka wasunnatu amma abinda da sunna an tu salla jama'atan in za a yi a sallar ta jama'a kamar yadda ake sauran salloli a saliman gaba saboda me yace li ahadithil mashhura fi sahihi domin hadisan suka inganta cikin ingantattun littafai fi zalika game da haka ma ijma'il muslimi tare da kuma musulmi sun ijma'i na'am bismillah hmm sai ka bude baki ban jin ka sai ka bude baki sosai ina wani mai eh, magana ba a jin ka malam bismillah ta haitse kai mana bayani hmm. sai ka bude baki wa alaikum salam hmm. ni yanzu nake ka haɗa min magana ce hukunta da ƙarshen ta ni shi kawai nake so bismillah hmm. wa alaikum salam mi hmm. a ja'izi to ya yi kyau eh? hmm. Hmm. Masha Allah, Masha Allah, kai kokari zo mu baka littafi. Ina fata kun fahimta ko? Malamai ba su da sabani an yi ɗaya ta sun ce su yi tayi, amma sunna duk sun ijma'i cewa sunna ne, sun ijma'i cewa sunna ne Allah kalla a yi ta. Ina fata mun fahimta ko? Wani littafi zan baka. Na'am? littafin ɗa da uba ne gare mu zawiyatan ba'dha min ba'dhin bayan mu baka kaifa takunu lil khayr tawhid al umma bayan mu baka kaifa takunu miftahan lil khayr ya zaka zama buɗe al khayr ka ji buɗe al khayr tsodawa. akwai da muka alƙawari littafin ta ce mu ce ko akwai shi ina yake wani kai ne bismillah bismillah ta wani zan baka kai mai kaushi kaushi kace ko mai taushi taushi kace ga haju ahli sunnati fi al umma Do a haɗe kai da a haɗe gaba ɗaya to yayi kyau <laughs> Allah ya kaita sai eh, mun fahimci magana Imam Nawawi ko sai sai matsala ta gaba wa kallu ma rada wa kallu ma rada tana iqad jama'ati fiha thalatha fa fi hadith Abdullah ibn Abi Talha أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز ووافقه الذهبي وأقول إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه إمارة ابن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا حديث قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وله شاهد من حديث أنس بمعنى اهرجه الإمام أحمد ما لا يتشوى أقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة mafi karanci abin da ya tuzo wani za a ci an yi sallar ah, jana'iza an yi jam'i shine mutum uku kusan jam'i shine ah, uku shine jam'i a larabci ko biyu mi ake ce mai tasniya ko tasniya ana ce ma biyu tasniya jam'i yana farawa ne daga uku kuma ko a sallar jama'a ma ya samu uku ya fi biyu zama jam'i akwai masu ganin cewa biyu ma jam'i ne amma wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah a mina wajen aikin hajji sai ga wasu mutum biyu na tsammanin Abdullahi bin Zaid ko da wani ba su yi sallah ba sai ce ma na hakum an tusalli ya ma'ana min hana ku biyu ku yi sallah tare da mu qala sallaina fi rihalina suka ce mun yi sallah a masaukan mu inda muka sauka qala idza antuma sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahuma fa innaha lakum nafila annabi sun ce idza antuma idan ku biyu sallaituma kun kai sallah ku biyu fi rihalikuma a wajen da kuka sauka ko masaukinku thumma ataytuma sanan kun kuka zo masjida jama'atin masallacin jama'a fasalliya ma'ahuma ma'ahu ku yi sallah ku tare da su fa inna halakum nafila ita nafila ce gare ku malamai sun sabani wacin ce nafila ko wannan ala kulli hal kun ga mutum biyu suka ce sun yi sallah annabi ya ce in mutum kun yi sallah wani waje kuka zo ku sake ku sake yin sallah don shi uku jama'a ke akuwa da su amma wasu malamai suna ganin cewa biyu ma jama'a don akwai hadisi da ya ce sallan mutum biyu ta hita mutum daya ala kulli halin ko wanda bai ce ma biyu jama'a ba ta biyu inda ta fi ta mutum daya kuma akwai masu ce musu biyu din ma jama'a ne amma sallar gawa abin da ya ci annabi sallan yayi mafi karanci shine su uku sun yi sallar gawa yace fa fi hadisi abdullahi bin abi talha ga hadisin abdullahi bin abi talha anna aba talhata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umair ibn abi talha cewa abu talha ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga umair bin abi talha wani yaro da ya rasu hina tufiya wani wani yaro ne da ya rasu wani yaro ne wani ya rasu umair bin abi talha na'am umair bin abi talha wani yaro ne ya rasu umair bin abi talha نعم قنن قنن anas wani na rasuwa ce ya rasuwa ce ta kasance eh hmm kai sai malam malam rabi masha Allah malam rabi akwai kokari gare sosai masha Allah tabarakallah bismillah hmm eh eh Hmm. Hmm. Hmm. masha Allah ta tabarakallah mala akwai kokari amma dai ba haka ne ba dai dai na ba <laughs> saboda wancan yaron wancan yaron da ya rasu suka yace kun kun kwanci ya kwana ne yace eh sai aka yi wannan Abdullahi da karwato hadisi ta ku bai yi wa ya da labarin su ba wa ne ya shiga da aka zuwa kai sallah <laughs> wani kare ne dai da wannan ba wancan bane da shi ni tambaya na suka aza wancan ne <laughs> wancan wan mai ruwaitowa ne wannan kuma ne su adin mai ruwaitowa ne kaga zai yi ai mutum mu da mutum ɗaya ga cikin gida guda ko sai haka ne mallaka yi kai kokari sosai na saka da kokari ayyuka anna aba talhata da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila umayr ibn abi talha cewa abu talha ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da umayr ya rasu bin abi Ina hina tufiya lokacin da ya rasu fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a gidan yayi mai sallah fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiga gaba wa kana abu talhata wara'ahu abu talha na bayanai wa ummu sulaimin wara'a bi talha ummu sulaim kuma tana bayan abu talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum babu wani tare da su mutum nawa kenan mutum uku ko amma kun ga irin wannan wannan jam'i ko wannan sahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba abu talha yana bayanai ummu sulaim tana bayan su inda sallah sallah ba irin wannan sallah ce ba da za a sahu annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wa abu talha sanan ummu talha ummu sulaim bayan su ko so ku tsaya ku je za mu hidda fa'idodi yau karatu yana da fa'idodi da yawa game da sallar sallar gawa yanzu mun ji dai ashe malamai babu saɓani to an yi ɗaya yayi amma dai abin da ya wajib a jam misa jam'i domin sauran salloli ita ma sallah ce haka annabi sai tabbata kuma yana sallah kuma annabi ya ce ai sallah kama kamar yadda aka ga yana yi sannan mun karanta cewa in an yi ɗaiɗai ku babu saɓanin malamai ta yi amma yi gaba ɗaya shi ya fi saboda hadisai suka zo da kuma ijma'in malamai cewa yin haka sunna ne sannan yanzu mun karanta cewa in jama'a za a yi abinda a karancin jama'a kala uku kuma mun je da ake sahun sai kasance annabi sai yana gaba abu tsara na baya ne in sulaim tana baya gaba daya yace akhadahu al-hakim wa anhu al-bayhaqi wa qala hakim imam ce ha yace su sahihun ala shar'i ne Wani hadisi ya inganta ala shar'i ne. wa sunnatun garibatun kuma imam al-hakim yace wannan sunna ce ba kuwa ba mu san da ita ba bi ibahati salatin nisa'i ala janaza don ta akan halaccin mata akan janaza wato ba mu san da cewa mata na wa sallah sallah jana'iza sallah ba sai da wannan hadisin amma ya inganta a wasu hadisai ma suna yi amma dai ba da yawa ba hadisin Aisha ta ce annabi sun san baiwa hadisi na Muslim zamu cin menan baiwa Suhail da waye ba Ibn al-Bayda'a ma sallallahu alaihi ma illa fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa wani suhail da sahal ba yan bai za ko wani ba sahal ba bai yi musu sallah ba sai cikin masallaci da tace a shigo mata da gawa cikin masallaci sai sallah bai suka ce mata ba a sallah gawa cikin masallaci tace to annabi bai wa wani da wani sallah ba sai cikin masallaci haka yana da hadisi ku shigo da ita kuma suka shigo da ita sai musu sallah don haka wannan hadisin imamu hakim sai ce ya to da wani sabon abu ya ce mata na sallar jana'iza wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi yace eh lalle wannan hadisi ya cika sharadin bukhari da muslim wa aqulu shaykh nasir albani yace sai nace inna ma huwa ala sharti muslimin wahdahu wannan hadisi ya cika sharadin muslim ne shi kadai li anna fihi imaratu ibn guzayya saboda akwai imarat ibn guzayya wa lam yukharrij lahu al-bukhari illa ta'aliqan imam al-bukhari bai sami hadisi ba sai ta'aliqan wal hadith qala al-haythami fil majma imam al-haythami cikin majma' az-zawa'i yana cewa rawahu at-tabarani fil kabir wa rijaluhu rijalus sahih yace Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin Imam al-Tabrani ya shi cikin al-Kabir kuma mazajen shi mujamul kabir kenan mazajen shi mazajen Bukhari ne walahu shahidun min hadisi Anas bi ma'anahu haka ne walahu shahidun min hadisi Anas bi ma'anahu akwai wani hadisi wani yana da shahid daga hadisin Anas da irin wannan ma'anar cewa Annabi sallallahu alaihi ya shiga gaba Abu Talha yana baya ne Ummu Sulaim tana bayan su akhrajahu al-Imam Ahmad kun ga kamar nan kamar nan magana imamu haitami cikin majmu'u zawaid ta yi daidai da magana imamu hakim da imamu zahabi ko na cewa ya cika ɗin bukhari da muslim imamu hakim cewa ya cika ɗin bukhari da muslim imamu zahabi ya ce haka ne sai shiga suna da ya ce a'a bai cika ɗin bukhari da muslim ɗin wa ya cika muslim ya ce saboda akwai imara bin buzayya shi yana cikin bukhari amma ba cikin mazajin bukhari yake ba ta alikan yake shi shi nasu zai bane kuma kawo magana ce amma imamu tabrani cikin kabir ya ce mazajen shi mazajen Buhari ne idan sai kamar shi ma yana tare da wace nan Imam hakim da imam zahabi ko yanzu kawai sabanin su in duk mazajin na bukhari ne ko shi ne na bani ya yarda amma yana cewa ɗaya daga cikin su wannan imam bin buzayya imam bukhari ya yi san mai ta hadisi ne ta alikan wato isnadin ba cikakken isnadi ba ne ta za zaka yana ganin bai cika sharhin imam bukhari ba wannan wani abu ne dai kawai na na istilahin malamai shi yana ganin kaza su suna ganin kaza amma idan hadisin ingantacce ne ingantacce ne kuma shi umara yana cikin bukhari amma da wace irin riwaya yake cikin musula ko kuma muallaka yake ciki وكلما كسر الجمع كان أبدل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفيع فيه وفي حديث آخر غفر له أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الأول باللفظ الأول ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس وابن ماجه من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مئة إذا كانوا مسلمين لم يخالف توحيدهم شيء من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا وسنده حسن وسنده وسنده حسن malam ya ce wa kullama ka so mun ji kagancin jam'i shine mutum uku ko sai ce wa kullama ka so al jam'u kana afdala lil mayyiti wa anfa wa anfa duk lokacin da jama'a suka karu kuka ji uku ɗaya da an samu sun kuka ce bai mutum da sallah kawai duk jama'a suka fi yawa Sallah ta fi kuma ya fi falala ga shi wanda ya mutu ya fi liƙauli sallallahu alaihi wasallam cewa da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina babu wani matacce da wata al'umma cikin musulmi za su yi mai sallah yabluguna mi'a wani sun kai mutum ɗari Kullum kulluhum yashfa'una lahu dukkanin suna neman Allah ya ba su ceto ne Allahumma ighfir lahu wa yarhamhu wa afi wa suna neman ceto suna neman Allah ya ba su gafara tai illa shukfi'u fihi sai an ba su ceton shi wa fi hadithin akhar wani hadisi annabi ya ce illa gufira lahu ce sai Allah ya gafarta mai kaga akwai falla ƙara sun yawa ko an ka samu mutum ɗari cikin musulmi sun zo suna neman addu'a suna neman gafara to annabi sallallahu alaihi ce sai Allah ya gafarta mai أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الأول ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس وابن ماجه من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر وإسناده صحيح على شرط الشيخين wa kad yughfaru lil mayyiti malla yace ana ana yayyu a gafarta ma mamaci ma walau kana al adadu aqallu min ma'a ko da adadin bai kai ɗari ba ko da mutanen ba su kai ɗari ba cikin wancan hadisin nawa aka ce ɗari ko to ko da adadin bai kai ɗari ba zai yi a gafarta wa mutumin idan kanu muslimina idan wani suka mai sallah musulmi ne lam Khalid tauhidahum shay'un min ash-shirki babu abin da ya cuɗanyi tauhidin su na shirka da Allah saboda mai kauli sallallahu alaihi wa sallam sai cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma min rajulin muslimin ya mutu babu wani musulmi da ke mutuwa fa yaqumu ala jinazatihi arba'una rajulan sai a samu mutum arba'in sun tsaya akan jana'iza ta la na billahi shai'an, wanda ba su shirka da Allah da komai illa shafa'ahumullahu fihi face sai Allah ya ya karbi ceton su game da shi ya gafarta mai zaka ya samu mutum arba'in da suke da tauhidin kwarai don shi ka yi mu'amala da mutanen kwarai kun ga shirka tana da matsala sosai ko shi wanda ka shirka koda ya je ya ce ai ban da shi sai kidan ya ce ban da shi ban da shi arba'in wanda ba bai zuwa wajen boka bai dai daura karho bai daura laya ta bokaye wanda yake ta yan boyi ce bai bai bai irin duk abubuwan da yake shirka ne ba yayi aka samu mutum arba'in irin haka da suka yi nemi ceton mutum Allah zai ba su ceton shi Allah ubangiji ya gafarta mu ya sa mu samu mutane kwarai su yi mana sallah akhrajahu muslimu abu dauda wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad min hadith ibn abbas ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا كنا موسى مو حديث وابن عباس حديث ميمونة كو وانشان وانشان حديث واني wanda ya wuce hadisi Abu Hurairah da haka sabi uku suka rawaito wannan matsala ta gaba masha Allah ban eh wannan lokacin matsalolin gajeru ne ko amma dai masu fa'ida ne wa yustahabbu wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami thalathata sufutin fasa'ida li hadithain ruwaya fi dhalik الأول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين شفا رواه الطبراني في الكبير وقال هيسمي في, هيسمي في المجمع وفيه وفيه ابن لهيئة وفيه كلام قلت وذلك من قبل هبه لا تهمة له في نفسي فحديثه في الشواهد لا بأس به ولذلك أوردته مستشيرا به على الحديث الآتي وهو وهو وهو الثاني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وفي لفظ إلا غفر له قال يعني مرثد بن عبد الله اليزني فكان مالك إذا استقل أهل جنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث أخرجه أبو داود والسياق ولا والترمذي وابن ماجه وابن سعد والطبراني وأبو يعلى والحاكم والبيهقي واللفظ الآخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن وقرأه الحافظ في الفتح وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هناك قد أنعم فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح نعم شيخ الله يرحمه matsala ta 65 yace wa yusahabu an yasuffu wara al-imami talatata sufufin kuma an so idan an kazo sallar jana'iza ai sahu uku bayan liman fasaha idan ko abin da yafi sahu uku li hadithaini ya fi zalika saboda hadisi guda biyu da game da haka al-awwal hadisin harko an abi umama ta kala daga abi umama al-bahili radiyallahu anhu yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala jinazatin annabi sallallahu yayi sallah ga wata janaza wa ma'ahu sab'atu nafarin tare da shi akwai mutum bakwai ɗaya ne bayanai faja'ala thalathatan saffan sai da ya samu mutum uku sahu na farko wasnaini saffan mutum biyu sahu na biyu wasnaini saffan mutum biyu sahu na uku ina fata mun fahimta ko zaka ana so a yi sahu uku yanzu ina zo sallar jana'iza kaga mutane sun yawa kila an yi sahu biyu kana cewa jama'a don Allah ai sahu uku ka san me dalilin kaga hadisi ka karanta cewa an zo sallar jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahu uku mutum bakwai ɗai ne ma amma yasa uku sahu na farko biyu sahu na biyu biyu sahu na biyu sahu na uku rawahu tabrani fil kabir wa qala al-haythabi fil majma ya rawaito cikin al-kabir cikin mujam al-kabir kenan wa qala al-haythami imam al-haythami yace fil majma cikin tare majma'u zawaid yace wa fihi ibn lahiya cikin isnadin wannan hadisi akwai Abdullahi bin lahiya wa fihi akwai magana game da abdullah ibn lahiya qultu shaka wa zalika min kibal hibbihi wannan ta gehen harda tai ne la tuhumatin lahu fi nafsihi ba a tuhuma ce da komai a cikin kai ne wata hadisin ibn lahiya ibn lahiya wani bawan Allah yake ce abdullahi ibn lahiya al-basri mutumin misra ne ya kasance mutumin ne yana da hadisi mai kyau lafiya ce yana da hadisi daga baya amma shi rubutawa yake iya je makaranta ji hadisi sai rubuta daga baya sai littattafai ne suka kone aka yi gobara littattafai ne suka kone sai kasance yanzu bai da har da kai littattafan da suka kone bai har da ce su ba sai kuma ya ci gaba da karanta suwa to sai aka sai a ce wannan yayi istiladiya da matsala harda sai a ce duk ɗalibai ne da aka san sun yi riwaya gare shi kafin littafai na su kone ana karɓa hadisin su wayanda kuma ba a sani ba shin kana cikin waɗanda suka yi riwaya gare shi bayan littafai sun kone ko bayan littafai ba su kone mutane za a dakatar da tsayawa da hadisi ka ba bai yiwa mu karba an gano han mutum goma sha bakwai wanda ke can da an san su da shi ɗalibai ne ne kowa yana yaka yanzu a ce makaranta kaza ban su in ce ban su buga misali da ni a ce makarantar malam hassan kai makarantar ta suwa ko bayan buga wani misali da kai aibin layya mutum yake ne ba matsala to ya yake makarantar malam hassan ne kan ta suwa buga musulmi na inda ya kanta da buga musulmi na littafin naka mai hakiki sai ya kone ka gane misali ana sai da wani kasuwa to sai ka gani na san wanda suka suka zo farko da aka wani karatu wanda suka je kayan littafin mai taƙiƙi ya kone sai tun sai da littafin nan mai taƙiƙi ya kone duk ka zo ka tari su ingantacce ne ba a gane wa dama ga littafin kake ba misali to sai a ce duk ko mutum nawa suka rawaito kace hadisi sahihi ne da kafin littafin ya kone ana sa hadisin su amma in wani taso ya ce ya rawaito gare ta ce ba mu iya tuna kana cikin wayan suka yi ko ba ga cikin kawai ba za mu ansa ba ina fatan mu fahimta ko baka ibn a ba wai mutumin banza bane ba mutumin kina a'a matsala ka samu littafin suka kone kafin littafin su kone duk wanda an ka san yana cikin ɗalibai ne to in ya faɗi hadisi za a ansa ce eh da wannan ya rawaito shi kafin ya kone wanda ba a sani ba kuma sai a sai a tsaya ga hadisi ne na shakke na sai wani yace don shi akwai malaman da su suna inganta littafin hadisi ibn lahiya ne in ban manta ba cikin akwai Ahmad Shakir Ahmad Shakir ba ba ba ruwan shi ya ce ingantacce ne yayi abin nan ina tsammani Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wata da suka tafi aikin hajji ya so ya magana da shi yana cikin abin da so ya magana da shi kuma bai samu dama ba ina ina fata kusa Ahmad Shakir ko in ba kusan Ahmad Shaki in ba kusan shi ba wani babban malamin hadisi ne babban malamin hadisi da na sujin Albani agogo yake gyara yana gyara agogo yana sai da jarida mujalla haka yake suwa kuje irin dan benci ne haka ga mujallu ne yana sai suwa ga agogo yana gyara agogo ka ya lalace Sheikh Nasiruddin Albani ne littafin nan cikin mujallun akwai rubuce-rubuce na Ahmad shake shi ka faɗi haka yana karanta suna burge shi in ya daga wannan malamin hadisi shi ma ya ci gaba da neman ilimin hadisi sai ya ci gaba da neman hadisi har ya san abin da ya zama kuma Allah ta yi lokaci guda da shi Ahmad ɗin amma Ahmad Shakir din yana gaba gare shi kaɗan. ya ce sun taba haduwa da shi ake hajji yace ya eh, so su tattauna wasu abubuwa kuma ba samu tattaunawa ba Ahmad Shakir hujja ne wajen sunan tirmizi in a hadisi cikin sunan tirmizi aka ce maka Ahmad Shaker ya inganta shi to karshe ne kawai ba a juya kowa ko an ce maka wani ya za a fashi kaka kula da kowa ne ya za a fashi misali cikin sunan abi dawuda har zuwa kitabul jana'iz cikin hukun abu dawuda har zuwa kitabul jana'iz shek nasu da albani hujja ne sosai wajen ingantawa dan ka ce maka shek nasu albani ya inganta hadisi ko ya za a fa hadisi har zuwa kitabul jana'iz to alama ingantawa ta tafi karfi bisa ga ta wani ne duk wani wanda a wannan zamani in kuma ka zo sunan uh, tirmizi duk wanda an ka ce Ahmad Shakir Ahmad Shakir ya inganta shi kuma ya fi zama hujja an ce maka Ahmad Shakir ya inganta ko ya za'afa ga ka bi shi daga ka bi inganta ko za'afa ta shagga su dena albani saboda shi yawa sunan Tirmizi aiki aiki aiki na kwarai yi mai amma mujalladi biyu ɗaya yayi kuma sai Allah ka bi rayuwa ce bai yi suwa ba wata ran muna karatu sunan ce mai ga mallan wanda ya wani littafin wanda wanda ya wani littafin muna karatu gare shi sai aka gama mujalladi biyu din wa'anda shi Ahmad Shakir ya yi ta hakiki sai aka shigo mujallar aka shigo mujallad jau kana karatu sai aka kawo wani waje sai malamin ya kage irin nau'i ne na waye ya kage shi sai mai jami'ai baki bai kyauta ba kakai mai haka nan gaba sai ce sai ce rahimallahu ahmad shakir Allah ya rawa ahmad shakir rahama wai kamar sai kamar yana cewa ke mallaka karatu ahmad shakir ne yake jiwa yana zuwa yana yi muna yanzu da an wuce wanda ahmad shakir ya riga ya kage maganar ba ta yi daɗi ba sosai ba ta yi ba ta yi ma'ana ba malam ya yi shi yana da wani hadisi ingantacce ne ko da an kanta mai isnadi ne na ji yana kaza kaza sai kawai ya yi sauyi ba kafin na ganin rahim rahimallahu ahmad shakir Allah wa ahmad shakir eh, eh, rahama inda ya kare ya kare A ai bai ba ba dai shi ma mallamin mu ne kuma shi ma professor ne babba na ilmin hadisi tayyib saka mun zan san magana game da ibn lahiya na tsota muku magana ne game da ibn lahiya domin kusan kusan matsayi ne kusan cewa ba ba ba wai za'ifi ne, kawai dai littafai ne suka kone daga baya aka rasa gane wata tsantsayin ne malaman hadisi kenan zai yi wanda ya faɗi da kai ne ya hardace amma tunda an san littafi yake bai zai yi bai hardace ba wallahu alam yace fa hadithuhu fi shawahidi la ba'sa bihi hadisi ne an samu sa da sai suka kama babu matsala walidhalika awrattu da shi kawo hadisin ko da ke akwai Abdullahi bin bin Lahiya mustajhidan bihi ala al-hadith ati ina yin istishari da hadisin da ya zo ga yanan ta shi ma iri ne ne wa huwa shine hadisin asani na biyu an malik bin hubaira qala daga malik bin hubaira radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yake da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutuwa fa yusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimina a samu sahu uku na musulmi su yi mai sallah illa aujaba ce aljanna ta wajaba gare shi wa fi lafzin ga wani lafzi illa ga gufira lahu face an gafarta mishi ka an mutu uku su kowa sahu uku annabi san sai ya ce aljanna ta waje wai da a gafarta bai da ka yanzu sallar jana'iza a yawaita sahun ya fi sahun ya tsawo ina fata mun fahimta ko yanzu ka ga wasu na haka nan ko kai kai haka nan ka san don me kake yi da dalili da hujja kake ga hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka inganta ayi haka qala ya'ni مرثد bin Abdullahi al yazani. مرثد bin Abdullahi al-madani madani yazani ɗaya daga cikin masu hadisin sai ya ce fakana malikum idastaqalla ahlul jinaza imamu malik ya kasance idan masu sallah da janaza suka yi karanci jazza'ahum talatata sufufin zai raba su yace ai sahu uku hadisi domin wannan hadisi kaga yanzu kana da hadisi kana da ma wanda ya aiki da shi cikin magabata cewa imam malik shi ma haka ya kai an zo sallah sai ga cewa sahu yayi kadan misali jama'a ba su da yawa sai ce a kasa su uku su danne sun kai sahu uku mun ji annabi sai shi mutum bakwai ma haka yi musu asa uku ko biyu da mai bi mai sanan na uku mai bi mai na na biyu mai bi mai na uku mutum biyu sahu na uku akhrajahu abu dawuda wa siyaqu lahu wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn sa'ad wa tabrani wa abu ala wal hakim wal baihaqi wa ahmad wal lafzul akhar lahu wa kadhalika واللفظ الآخر وكذلك في رواية للبيهقي والحاكم وقال سيهنا على شرط مسلم imamu bayhaqi da ya shi imamu hakim ya shi yace ya inganta kan sharadin imamu muslim wa wafaqahu az-zahabi haka imamu az-zahabi ya kyale shi yace ya inganta kan sai muslim kun ga alamun mu rai ko alamun bai yadda ba kenan ko wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yace wa tabi'ahu nawawi da imamu nawawi kai an samu manyan mallamai da yawa inda nan ba aka bi ai da masu zamu biya fil majmu yace cikin majmu hadisun hasan sun go suka ce hadisin hasan ne yanzu muna da mutunan suka ce hadisin ya inganta ala sharadin muslim imamu al-hakim ko imam zahabi ma ya tafi akan haka imam tirmizi shi kuma ya ce hadisi ne hasan haka imam nawawi ya bi shi ya ce haka wa aqara al hafiz fil fatih haka hafiz ibn hajar shi ma ya bi shi ya ce hadisi hasan ne wa fihi indahum jami'an kuma dukkanin suna da shi daga muhammad bin ishaq cikin isnadin hadisi akwai muhammad bin ishaq wa huwa hasanul hadisi muhammad bin ishaq hadisi ne hasan ne amma idan sarraha bit hadisi idan yace haddathana Walakin na huna kad an ana amma anan ya ce an yace bai ce na ba don haka ya za a yi fala adri yi ban sani ba kai kaifa tahsinuhum lil hadith ya za a yi cewa hadisin hasan ne fa kaifa tasir musamman ma mu suka ce hadisi ingantacce ne yana ba ta kun fahimce shi ko Sheikh Nasir ya ce wannan hadisin Imam eh, Bayhaqi ya rawaito shi da Imam Al-Hakim Imam Al-Hakim ce ingantacce ne ya cika sharadin Muslim Imam Az-Zahabi yazo ce eh lalle haka ne sannan kuma imam tirmidhi shi kuma da hisa yace wannan hadisi hasan ne imam an-nawawi yazo ce lalle hasan ne ibn hajar yazo ce lalle hasan ne kuma dukkan su sun wato shi ta hanyar muhammad bin ishaq al-madani wanda ke muhammad bin ishaq al-madani idan yace haddathana hadisi ne hasan ne da haddathana yace da wai daidai ke cikin su akan fahimci shi azaba ne imam tirmidhi da imam nawawi da ibn hajar yace to nan yace an an yace ya za ayi kuma ya zan hasan bale ya zan sahihi to amma shi ya kawo shi domin ya hada wannan da wancan gaba ɗaya sun hade za su bashi za su eh, ce Allah ya musu rahama duk duk duka da shi da su duka Allah ya musu rahama hayi wa idza lam yujad ma'a al-imam ghayru rajul wahid fa innahu la yaqifu hidaahu kama huwa sunna fi sa'i salawat bal yaqifu halfa al-imam lil hadith al-mutaqaddam fil mas'ala وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم wata shi nasu albani yana biyar details da ka'idoji wajen inganta hadisi sauran malamai na farko ba su biya wa'annan ƙa'idodin da kodayake suka sa su amma ba su biya su a wannan details ɗin. hadisi wani wata suna jin kanshi ne suka ce suna gane ingantacce ne ko ba ingantacce bane kawai suna gane wani zai magana an mai Imam Ahmad an mai ko da shi Abdurrahman al-Mahdi duk hadisi yanzu sai ku ce wannan za'ifi ne wannan ba za'ifi bane kai ku halan duk hadisan duniya kun gane su ne bale ku ce haka suka ce ba mu gane su duka ba amma matsayin mu matsayin mai canjin kuɗi ne bai tsaya ga duk kuɗin duniya ba amma da ka kawo mai jabu zai taba ya ce wannan jabu ne ina fata kun fahimta ko to su suna suna da wannan ruhin da cewa jami'in wannan hadisi da ji ingantacce zai su ingantacce ne shi kuma yana biya ka'idodin da aka tsaya sa ɗai bisa ɗai ɗai bisa ɗai ɗai bisa ɗai don shi to da silsilatu da da ifa mujalladi goma sha wanda ke a can magabata ba samu da fito da ita ba kaza mujalladi goma sha mujalladi goma sha shi yayi ne akan ƙa'idodin na hadisi da aka tsaya wanda ya cika ƙa'ida da kaza da kaza shine kaza wanda ya cika ƙa'ida da kaza da kaza shine kaza su kuma wasu magabata shi Imam Ahmad kanshin su suka ji kamar da malamai ke cewa bani kawai da aka ba suna gane cewa wannan da Ahmad su cewa wannan hadisin sahihi ne wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin sai ne Allah ya musu rahama gaba daya yace wa idza lam yujad ma al imami ghayru rajulin wahidin idan tare da liman aka zo mutum ɗaya aka samu mutum ɗaya aka samu da liman sai mutum ɗaya su biyu ko fa hu la yaqifu hidha'ahu kama huwa sunnati fi sa'ir salawati to yanzu ba zai tsaya gehe ne ba kamar yadda yake shine sunna a sauran salloli yanzu in mutum biyu ne yake sallah magariba ya su yi guda ta tsaya daman guda ko waka tsaya daman wani na ma mu tsada man liman ko ma mu tsada man liman to in sallar jana'iza ne su biyu ne ba haka ake yi ba ya ake yi bal yaqifu khalfal imami sai dai zai tsaya bayan liman ne saboda mi lil hadith al mutaqaddam fil mas'ala saboda hadisin aka gabatar a matsalar ta wuce hadith da muka gabatar ko kuma mutaqaddim wanda ya gabata wa fihi ciki ne fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiga gaba wa kana abu talha ta wara'ahu abu talha na baya ne wa ummu sulaimin wara'a abi talha ummu sulaim kuma ta bayan abi talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum tare da su babu wani tare da su ina ba ta fahimta ko za ka yi mutum biyu ɗaya ne sai mutum ya guda sai guda ya tsaya baya watan za ka ga cewa alamar sahun ake so da yawa ana son sahun ya yawa ne gara a ce an yi mai liman da sahu ɗaya da a ce gehe gehe suka tsaya ana nuna min lokaci ya yi matsala ta gaba kila tana da tsawo a eh, ta da haka ne ya kamata mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu amma karatu ya fa'ida ko don Allah da daddako shi sati mai zuwa zamu raba littafai amma sai wanda zai kawo mana shi duka insha Allah kuma za ku iya insha Allah amin bi su hadisi ya inganta wani sahabi ya zo shi ma kamar yadda wa'ancan suka zo sai ya yi sallah annabi sai ya jattar sallah sai ce sai yi zama na annabi ne mai magana da an kace da sallah sai ya yi zama ne bayan an gama sai annabi sai ce ma mana aka an tusalliya ma'ana alatta rajulun muslim annabi sai ce me hana kai sallah tare da mu ba musulmi kake ba qala bala ya rasulullah illa anni qad sallaitu fi ahli yace musulmi nake ya rasulullah amma nayi sallah ta gida kafin in zo sai annabi sai ce idan sallaita fi ahlika ثم اتيت الجماعه fasalli معهم annabi sun sai ce idan kayi sallah aka maka Allah sallallahu idan kai sallah kai kadai ka zo ka iske jama'a kai tare da su don haka wanda shi kadai ya zo iske jama'a shi ma zai maimaita tare da jama'a wallahu ta'ala alam na'am ne wannan yace Allah gafarta malam da Allah ina neman ƙarin bayani game da sallar nafila kafin magariba kafin aikin sallah yace ya halatta sai ya halatta annabi sun sai ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi salatan fa qala fi rabi'ati ah, liman sha'a annabi sun ce ku yi sallah kahin magariba ku yi sallah kahin magariba har so uku ga na hudu sai ya ce ga wanda ya ga dama suna ka sunna ce annabi sallallahu alaihi ya faɗi haka kuma ya zo wani hadisi annabi sallallahu alaihi ya aikata don haka ana yi wallahu ta'ala alam wanda ke sa alaikum Allah tsara malam lafiya da tsoron Allah ya ce malam menene hukuncin mata aure ko wadda ba ta aure ta sanya turare ta fita wannan bayan halatta annabi sun sa ya ce duk mata da ta sa turare ta fita fahiyya zaniya fahiyya zaniya annabi sun ya ce mazinaci ya ce hadisin kuma ya inganta don haka mace da ta balaga mace da ta isa ga shawa ta ba za ta fita da turare ba domin turare yana jawo hankalin mutane turare makiri ne yana jawo hankalin mutane a da ma a da turaren mata shine turaren da ake ji kamar yana nufin ce turaren da ake ganin alamu ne ba a jin kanshi ne wata turaren mata babu mai jin kanshi ne sai wanda ya kusa ga sai wanda yake halatta ya kai inda yake jin kanshi ne shine asalin turaren mata don za ku samu cikin wani hadisai annabi sun sake turaren juma'a wanda ya yi wanka ya sa turayen ne kwai ya sa turare in bai samu turare bai sa turaren mata sai domin turaren maza daban turaren mata daban ko yanzu akwai for men for women ko to dama akwai gashi annabi cewa in bai samu bai sa na mata ma bambancin na mata a da da yanzu shine na mata shine wanda ake gani in kasa turare taurare ya aka ga alamu ne ga jikinka to wannan na mata ne na mata ana ganin alamu ne amma ba a jin kanshi ne sai an yi kusa ake jin kanshi zaka ba mai jin kanshi ne sai wanda yake halatta ya ji kanshi ne amma a yanzu saboda waɗannan mutanen makarai ne na mata ana ta wani sinadari da ke tadda sha nan maza in an mace ta sa turare yanzu wanda ake ce maka women in namiji ya yi kusa da ita zai ji shawa da ya fi kanshi ne don shi mugun mugun kuskure ne maza su je su sai turaren mata su sa da kaji an sa tuwaye for women mugu mugun kuskure ne in inda aka waye ya ka ci gaba da an ka za a ce maka dan daudu kake an ce dan ai soke ka da wancan abu kun gane ko wannan ke suka maza da shi masu wannan aikin su ka kasa turayen mata domin turayen mata yana tadda shawon maza don haka in namiji in wancan aikin lalaci yake yi sai sa turayen mata don haka in yayi kusa ga maza sai su shawon su sai shawon su ta tashi don haka mace ba ta sa turare ko na maza ko na mata tun wancan lokacin da na mata haka yake annabi ya ce in ta same zina ya ce tubale wannan lokacin da nan matan shine mai tadda shawon maza wanda yake bai halarta ba wallahu ta'ala alam na mana ta sa shi ana kara malam takawa da ikhlasi to don Allah malam ne hukuncin unuti a ranar juma'a ko a sallar juma'a ko ya halarta. malamai sun yi saɓani ya inganta annabi sallallahu ya yi kunuci a dukkan salloli guda biyar a dukkan salloli guda biyar amma ba a taɓa ruwaito ya yi kunuci a sallar juma'a ba don haka ƙauli mafi inganci baya halatta kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai ba a kunuti a sallar juma'a wani kada karanta littafan fikihu zaka same shi da yawa ko cikin al ko cikin eh, ibn qudama da sama ba a sallar ba a kunuti a sallar juma'a amma ana yi a sauran salloli da ba sallar juma'a ba wallahu ta'ala alam dan bai taba inganta annabi yayi a sallar juma'a ba hadisan kunuti suna cikin bukhari hadisi abu huraira suna cikin nasa'i suna cikin abu dawuda Ah, wannan nake tuna ina tsammanin suna cikin fiye da haka suna cikin muslim tabbas ban ban iya tuna ibn maja amma suna cikin bukhari suna cikin nasa'i imam nasa'i ya yi musu babu bukka ma ya yi musu haka nan imam abu dawud ya fidda su cewa annabi sallallahu alaihi kunuci ga salloli guda biyar amma ba ambaci sallar juma'a ba dan shi malamai ke ganin ba a yi ga sallar juma'a wallahu ta'ala a'lam tambaya ce da duk da yake an daɗe an ansa amma akwai kalmar da ba a saba karanta ta ba shekaru ba a karanta ba. yace malam kasan cewa an umarce mu da idan muka zo ranar juma'a a masallaci mu yi nafila da zikiri yace da Allah ko akwai hadisi da nuna cewa ya halatta a sanya mutane karatu alqur'ani masu su zauna suna saurare kayan hudu ba ko kuma ayi hudu ba wannan mun ta ansa na hudu ba da haka jari mun sha koma ga asushi na mun bai baya na sa qur'ani shi ma ba daidai bane ya sa musu domin halka halka duk wani abu da karantar da su ake shine annabi sun san ya hana halka shine wannan karatun da muka an yi halka yanzu ana karantar da jama'a shi malamai ke cewa yanzu zamu sa wancan cewa zamu koma karantar da sahih muslim ko sahih bukhari ran jumu'a a masallacin abu hurairah sun ce babu kyawu da zamu ce zamu sa karatun sunan nasa'i a nan masallacin ran jumu'a karfe goma babu kyawu annabi sun san ya hana a yi halka a yi karatu wani juma'a a masallacin juma'a inda masallaci na juma'a ne annabi sun san ya hana a karantar da mutane kafin juma'a ta ko qur'ani mana ce mai halka qur'ani ita ma halka ake ce mata na karatu wayan halkoki ake ce musu na ilimi na ka ba a karantar da su abin da dai annabi ya umurta shine a yi sallah a yi ambaton Allah shi annabi ya umurta da ka dauki sunna zaka zo da bid'a da ka dauki sunna zaka zo da bid'a babu wanda ya kai annabi sun alaihi iyawa zaka mu haƙura biyar ta yi ɗaci mu tsaya ga a koyarwa annabi sallama wallahu ta'ala bayan juma'a ana iya karatu bayan juma'a ana iya karatu bayan juma'a annabi sallallahu alaihi dama ya hana ne kafin juma'a amma bayan juma'a ana iya sawa wallahu ta'ala hadisin da kai na cewa na haru sallata alaihi tahalluqi qabla al-jumu'ati annabi sallallahu ya hana yi halka ana karantar da mutane kafin kafin juma'a don haka ana iya yi bayan juma'a wallahu ta'ala mana ce malam Allah mutum ne ya bar sallah har sama ga shekara 20 amma yanzu Allah ya shirya shi ya tuba shin zai ranka wannan salloli ko kuma ya ce ya gode Allah ya kara mafi yawa yana bada fatawa nikan kawo maganganun malamai ne domin a zaɓa kamar yadda bada fatawa kwanaki gilbata wasu daɗi bata wanda ya je aikin hajji da kuɗin haramun cewa akwai sabanin malamai ba zan jayi ba akwai sabanin malamai akwai sabanin malamai ba ni iya kirkiro kauli kawai daga sama in je hoshi ko kuma in ga mi audience na suka fi su ka a shin fi son kana su yi min kabbara sai in je hota ko kuma in yi kamar yadda shi nake kin an samu wasu fatawa sun ka bugo min da waya da na ga inda kake so a tafi ce wallahi alam ban sani ba saboda zaka yi talo lobe in dai ba wannan ansan ne bai ba kana so ka rike ka ce ni ne ba da ansa ma ga abin da kake so haka ita ma wannan wanda ya bar sallah shi kana shi ma sabanin malamai ne zan ambatan maka akwai masu ganin sai ranka ta gaba daya akwai masu ganin kuma baya ranka ta su ganin sai yaran ta masu ganin duk wanda yabba sallah ba kahiri bane suna ganin sai ya ranka ta masu ganin wanda yabba sallah ya kahiri suna ganin me me me tata zai kawai zai kawai ci domin kahiri ne ya musulunta ne zai ci da zai ci gaba da salloli kamar da kahiri ba za a ce mai mai mai ba wasu malamai suna bada fata kuma ta haifar ya kayan gane da himma da kuzari zai iya yi a ce ya maimaita Allah kalla in ba ta zama nafila kan sai ta kara mai kara mai kuzarin nafila wallahu ta'ala alam amma dai ni ni a na ba sai ya maimaita ta ba ni ina da fahimtar malaman da ke ganin wanda ya bar sallah da gangan ya kafirta amma dai ce mai ya maimaita ta shekara 20 din in an gaje zai iya ba zai sa ya ji sanyin guya ba ce in dai haka ne sai dai a bari gaba daya to ana iya ce mai haka domin ya kasance ya samu nafiloli Allah kalla sun san nafiloli kuma ya ce yawan kaucin zai saba da sallah kun gane zai saba da sallah har ya babbai ta wanda ya kace shekara 20 ai ya ka sabo kenan ko wallahu ta'ala alam na'am wannan shawara ake nema ce Allah mala ina neman shawara da kuma addu'a gare ka da sauran yan uwa hmm. shawara da ke nema ce shine mahaifinsa ya shaku da malam miyagun malamai yace ko kuma yace malaman tsibbu a matsayinsa na ɗansa ce na ya kokari na wurin kokarin in raba shi da su amma kuma abin ya fito da sai Allah wacce shawara kamata wacce hanya kamata in bi inda kullum wannan matsala ka ci gaba da yi ba a gajiya sai ka shekaru annabi nuhu alfan illa kamsina a mai shekara ɗari tara da hamsin kana yi ka ga ai ba abin nan ba annabi yunus da ya gaji ya bari sai Allah ya jarabce shi ya shiga cikin cikin kishi ko domin ya gaji ya bari ba a ce ya bari ba shi ma annabi nuhu da ya shekara ɗari tara da hamsin ba don kashin kai ne ya bari ba sai ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana an gaya mai sun gama imani yanzu na haka ka ɗauki ga matakin da za ka ɗauka za ka sai ka ci gaba da lallaɓa shi ka ci gaba da lurar da shi ka ci gaba da gwada mai Allah ko Allah zai sa ya abin na Nabi Ibrahim sai da baban shi ya rasu ta bayyana lahu annahu adu wallahi tabara aminu don haka sai ka ci gaba da lallaɓawa da shi wallahu ta'ala alam ce ta karshe ko akwai akota ok ce ka ka tona sai ce ala kara malam lafiya ala malam ina son an sami wannan tambayoyi malam ta farko ita ce menene hukuncin yin hamma a cikin sallah man tasa'aba fi salati eh babu dai alayi man tasa'aba fi salati taddafahu bismillah <laughs> mai alayi ya ansa ya go man tasa'aba fi salati saddafahu duk wanda yayi hamma cikin sallah ya wuce baki ne shine hukuncin mai alayi bai kuma shi daidai da hadisin da ke cikin sahihi muslim annabi sun sai yace hamma daga shedan ne zaka in ka ji hamma an so ka mace ta ka hana ta taho duk ka ji hamma za ka ka mace ta ka hana ta da ka yi ta ya ce wanda ta zoma cikin sallah ko wani sallah ya sa hannu ne ya rufe baki ne wannan shi ne hukunci shi ke naku akwai wani. tambaya ce ta ƙarshe ya ce malami mutum ne aka kama aka yi shi police station aka shi asal har tsawon kwana biyar idan ya nemi cewa su ba shi dama ya sallah su ce nan ba wani sallah zai ba yace haka aka yi kwana uku bai sallah ba yace bayan ta ce daga sallah Allah ya kamata yi wata akwai matsala sun sun zalunce shi kuma basu kyauta ba daidai ne, in ta tsare mutum zaka ba shi abinci dole zaka ba shi addini ne wanda ake bari imamu ahmad bin Hambal. lokacin da aka ɗauye cikin gidan kurkuku ran juma'a duk sai ya yi wanka ya hito zuwa da gidan kurkuku ba ga masu tsaro suna tsaro in ya kawo da ya fita sai a hana mai ta ce ko ma ka zuwa masallaci ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida zan na su suka hana ne ya koma wata juma'a in ta yi wanka ya hito in ya kawo bakin koha ya san ba su ban yi sun ka mai sai ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida su suka hana min ba ni kiya ba yan daure mutum dole ne a bayyana addini ya daure mutum dole a bayyana sallah dole a bashi abinci wanda ta daure musa ba ta ba ta abinci ba Allah ya sa ta wuta akan haka haka duk dokokin duniya wanda ke daure mutum dole a bayyana sallah amma shi ma yana da wajen sallah ba a bayyana sallah wuce shi ma ya kuskure in sun ka hana shi ya yi to ya yi sallah ko bai da alwala ko ya da janaba sai ya yi sallah haka nan ya ce mama haka nan ko da bai samu wajen sujuda sallah ba a bari ta wuce da wani uzuri in mutum na da hankali duk yadda ya same ta cikin jirgi nake babu ruwan alwala babu kaza cikin mota nake zuwa Lagos ba a tsayawa babu ruwan alwala ba bai lokacin sallah ya wuce ko akwai ruwa ko babu ruwa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arbatu aqwalin yukaina madhhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun wa asbabun yaqdi wal ada'u li ashaba dole ne kauri mafi inganci kuma shine aksu ah, ma qala malik kenan eh, kenan la eh, yusalli wala yaqdi haka zai je yayi yayi sallah bai ranka ba aka zai yi ta haka nan kuma ba sai ya ranka ba in lokacin ta ya fita haka zai yin ta wallahu ta'ala wannan nema addu'a yake yi da shi da sauran musulmi su ya ce da Allah sun tafi jarabawa jam yana neman addu'a Allah ya bai sa Allah ubangiji ba duk musulmin da ya rubuta sa'a Allah ya ba su nasara da su da wanda suka rubuta jarabawoyin neman aiki da wanda suka rubuta wasu jarabawoyin irin su da yan kasuwan musulmi duk Allah ka taimake su ka ba su sa'a maganar aikin hajji da kuɗin haram wani cikin muku ɗazu sabani ne tsakanin malamai abubuwa guda biyu ne wanda bai fahimce su ba sai ya kawo rudani duk ibadar da aka yi akwai karɓa. Karɓa shine tsakaninka da Allah sannan akwai hukunci hukunci na fiƙihu. yanzu malamin fiƙihu zai iya zama ya ce maka sallar ka kaza sai ka ranka ta sallar kaza ba ka ranka ta in ka ce mai wace an ka ansa bai da kinci bai san wanda aka ansa ba yanzu mun yi sallar magariba nan in ka zo ka tambaye ni magariba da niyya kaza da kaza da kaza da kaza Allah ya karɓe ta ban iya ce maka Allah ya karɓe ta amma dan ce maka yi ko ta yi ba wannan wani hukunci ne daban ko da shi ku gane ku mace tsakanin guda biyu shi inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban amma wancan tsakanin ne da shi idan mutum yayi noma shekara goma noma ya kai ya ce da yi shekara goma ya tara kuɗi ya tafi aikin hajji shi kuma wannan sata kuɗi ya kai ya aikin hajji da kudin sata sata ya buge wannan sai ya kashe mutum ya kudi ne ya koma kashe wani har ya kai makka sai da ya haɗu da su kowa ya ansa ya tafi ya an je ka ci an ce Allah ya karba ka ce wannan la yaqbalu illa tayyiban Allah baya ansa naka ga duka alama Allah bai anshi wannan ba wannan da shekara goma Allah ya fi shi ce baka sani ba amma da ƙa'idoji na fiqh akwai ko babu wannan shi kake ya faɗi karba tsakanin bawa da Allah babu wani mallami da ya faɗa wai Allah ya karba ko bai karba ba akwai abin da ya ce bai karba haka zamu ce bai karba ba amma hukunci hukunci na fiqhu ba ba su da alaka da karba wannan matsalar ta wanda ya tafi aikin hajji da kuɗin haramun ba ita ɗaya take ba fa matsaloli ne da yawa duk wanda ya ibada da wani abu na haramun yanzu wannan masallacin da an gano cewa ashe gidan marayu ne an ka an da ƙarhi aka yi aka yi masallacin juma'a duk sai mun ranka sallolin da mun kai tayi ba duk sai mun ranka su ba kan kauli mafi inganci na fiqihu Allah ya kabe su ya kabe su mu sani ba da gangan ka zo gidanka ka ƙara taɓa guda ta gwamnati ka dinga sallah ciki har shekara ashirin daga baya ka gane hanyar mutane ce wallahi bai dace ba wannan hilin da aka raba hanya ne ka koma wani waje ka saye sai ka ranku shekara ashirin talatin da kai ko ba sai ka ranku ba kawai mafi inganci ba sai ka ranku ba Allah ya karɓa ko bai karɓa ba wallahu ta'ala alam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban aikin ka bai cika sharadin Allah ya karɓai ba amma amma a matsaloli na fikihu ba a cewa wai wai wai wai bai yi ba akwai masu cewa bai yi ba amma kuka yi kodayaushe akwai bambanci tsakanin ka'idodi na fikihu ka'idodi na fikihu shine a ce ka maimaita abu bai yi ba amma ka'ida ta karba inda Allah shi wani sai mai kyakkyawar zuciya yake karban ma Abdullahi bin Umar iyaka biyar sunna iyakar yi daidai iyakar zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law alimtu anna li salatan maqbulatan lattakaltu da na san sai da nika sallah Allah ya karban min daya ai ai da ni Allah ya karban min da na ne ta ban komawa shikenan ban koma sallah domin Allah Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin na san kina ranar cikin muttaqina to amma rashin matsala shine ban sani ba an karba ko ba karba ba haka wanda ya aikin hajji da kudin halal ko ga kudin haram ko wanda ya yi sallah cikin gida ne da ya da kudin haramun na kasuwanci ne riba ne bashi da ruwa ne idan san mutane yayi abinda ba daidai ba ko ya biya haya da wayannan kuɗin yayi sallah a wannan waje ko taguwa ta ne ta hada haramun yayi sallah da ita Tsakanin da Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma kaida na fiqh kauli mafi inganci ba a cewa ya maimaita sai dai ana ba shawara ce duka yawaita nafila ka yawaita kaza ka yawaita kaza in ka ji hajji da kuɗi da ka san suna da matsala ana baka shaka koma ka koma biyan kuɗi ka tafi wannan tsakaninka da mai ka'ida fiƙihu amma da Allah kubuli wannan inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah ya samu cikin muttaqin Allah ka ga ayyukan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk